Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 8 ga watan Fabrairu. A cikin shirin za a ji cewa a wani al'amari mai sosa rai wasu al'ummomin da ƙiyayya ta raba su a baya na kira ga hukumomi su bullo da shirin maido masu da cuɗanyarsu. Gaskiya mu mata mun gaji, mu yi kuka yau mu yi kuka gobe, don Allah gonna mu mun gaji da irin wannan abubuwa muna roƙonka. Ka haɗa mu tsakanin mu matan Fulani da Irgwe, a buɗe mana kasuwa mu dinga mu'amala tare. za kuma a ji tsokacin masu ruwa da tsaki game da zargin cewa 'yan mafiya na cuwa-cuwa a harkar wasannin kwallo. tun zamanin zamun nan wasannin motsa jiki ke fama da matsalan mafiya musamman a bangaren kullun kafa kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari ke gabatarwa akwai mu kuma tafa da sharhin jaridun nijar amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Kuma Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. akalla mutane uku ne suka mutu a Najeriya lokacin da wani jirgin ruwa mai suna FPSO Trinity Spirit ya yi bindiga a makon da ya gabata kuma har yanzu ba a ga hudu daga cikin ma'aikatan ba in ji kamfanin ajiya litinin jirgin na dauke da ma'aikata goma a lokacin da ya tarwatse a ranar laraba kamfanin sheba exploration and production company limited sipol na nigeria ya bayyana cewa an samu gawarwakin mutane uku a ranar lahadi da ta gabata bayan an samu mutum uku da ransu makon jiya har yanzu abin da ya fi baiwa fifiko shine mayar da hankali wajen gano inda suke lafiyarsu da kuma makomar ma'aikatan jirgin guda hudu da har yanzu ba a gano su ba in ji kamfanin Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz sun gana a fadar White House jiya Litinin domin tattaunawa da ganin an shawo kan yunkurin da Rasha ke yi na mamaye Ukraine. a farkon tattaunawar tasu Scholz wanda ya hau kan karagar mulki a Berlin a watan Disamba da Biden sun jaddada alakar da ke tsakanin kasashen su sai dai sun ɗauki mataki daban-daban wajen taimakawa Ukraine inda Amurka ta aika da makamai ga gwamnatin ta Ukraine ita kuma Jamus ta aika da hulunan soji dubu biyar da Ukraine ta bukata yayin da take bin matsayinta na rashin jigilar makamai zuwa yankin da ake fama da rikici. Biden ya ce duk da haka kasashen biyu suna aiki kud da kud don ƙara dakile takalar Rasha a Turai. Charles ya bada amsa cewa muna abokai na kud da kud kuma muna aiki tare sosai kuma wannan ya zama dole don ɗaukar murkaman da ya kamata na yaƙi da takalar Ukraine da Rasha ke yi. haka kuma shugaban faransa emmanuel macron ya tattauna da shugaban kasar rasha vladimir putin a birnin moscow jiya litinin inda yake kokarin dakile barazanar mamaye ukraine da rasha ke yi A farkon ganawar tasu, Macron ya shaida wa Putin cewa wannan tattaunawar za ta iya haifar da alkibla da ya kamata mu bi wanda ke nufin kawar da yaƙi da kuma gina yarda kwanciyar hankali da kuma fahimta ga kowa da kowa. Amma fadar Kremlin tun gabanin tattaunawar ta ce ba ta sa ran za a warware takun saƙa tsakaninta da ƙasashen yamma cikin gaggawa ba. Kakakin Kremlin Dmitry Peskov ya shaida wa manema labarai cewa al'amarin ya yi matukar sarkakiya da ba za a iya cimma matsaya a lokacin ganawa guda ba. Labaran na zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga birnin Washington DC. A gaida binta kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya za mu nufi Najeriya. inda wasu mabambantan al'ummomi a jihar Filato da suka gaji da addabar juna da kuma zaman doya da manja suka shiga yafiya da yin hulɗa da juna tare kuma da kiran hukumomi su daɗa sa su cuɗanya daga Jos ga Zainab Babaji da cikakken rahoton. Al'ummomin da ke zaman doya da manja a wasu sassan jihar Filato sun ƙara jaddada aniyarsu ta yafe wa juna da tabbatar da zaman lafiya a tsakaninsu. Ranar bakwai ga watan Fabrairun kowace shekara ne gwamnatin jihar Filato ta ayyana a matsayin ranar yafiya wa juna kan kashe-kashe da barnata dukiya da a baya ya auku a jihar ta Filato. Bikin na wannan shekara ya janyo al'ummomin jihar da dama da suka nuna irin matakan da suka ɗauka don yafewa junansu da inganta zaman lafiya. Karamar hukumar barikin ladi da a shekarun baya ke kan gaba a cikin yankunan da ake samun tashin hankali a yanzu an samu daidaituwa kamar yadda Muhammad Adam Muhammad da Lawrence Rondon suka bayyana. Yau dai ranar da ake gani kamar musamman na yafewa ne amma kowane ranar ya zama cewar ranar yafiya ne. gaskiya mun samu zaman lafiya barkin ladi muna sake gode ma plateau peace building agency kuma zuwan su a barkin ladi ya samu muka kafa kungiya na interfaith a wannan kungiya mukan zama kowane wata mu tattauna su damuwayinmu da suke kauyuka domin mu gan yadda za mu maganta A ƙauyen Bisici kuwa Malam Sonda da Ibrahim ne suka sasanta tsakaninsu ba tare da tashin hankali ba. Ina da gona ne, shanayen shi suka kuncu da dare suka ci man masara. Shi Ibrahim ya zo anguwa ya zaga yana tambaya wane ne mai gonan na ga barnan na ce mishi gaskiya wannan barnan ya wuce in ce na bar amma ba zan so mu je wani wuri ba ka duba iya abin da ka kaga zaka iya ka rage min asara ka taimaka min kashin shanun nan sai ce ga wancan tarin in je in ɗiba to kuma ni ba na son damuwa na je na same su a gida ya ce gonan shi ne na ce to ya yi hakuri ga abin da ya faru ya ce to na ba shi kashin shanu Daga karamar hukumar Basa kuwa shugabannin matasan yankin ne suka yi alkawarin samar da zaman lafiya. Sunana Ezekiel Peter Bini, a yafi haka mun yi shi tun kafin yau, domin yafiwa ba yafiwa ba za a samu cin gaba ba. Yawo Haruna, shugaban matasan Fulani. mun yafe ma juna ba yau ma ba tun kwanakin can mun zauna mun yafe ma juna. Suko matan Irigwe da Fulani a yankin na Basa suka ce sun gaji da rikici don haka suke bukatar gwamnati ta samar musu da kasuwa guda. In maza sun ki su yi bari mu ma mu fara wani wuje. Ina so rake kasa. A ci gaba da mana samina mu mata Irigwe da mata Fulani. Za ka taimake mu ka gudu mana kasuwa inda za mu zo na tare da su su siya daga wujen mu ma mu siya daga wujen su. gaskiya mu mata mun gaji mu yi kuka yau mu yi kuka gobe don allah gonna mu mun gaji da irin wannan abubuwa muna rokonka ka haɗa mu tsakanin mu matan fulani da irgwe a buɗe mana kasuwa mu dinga mu'amala tare. gwamnan jihar plateau simon lalong ya yi alkawarin aiwatar da bukatun al'ummar. to a yi hakuri da juna yanzu na san abin da za a yi to tun da kun gaya mini ku je ku kokari ku sa hannu a cikin yarjejeniyar ku za ku ga abin da za yi. An gudanar da bikin ranar yafiyan ne a lambun yafiya da ke tsakiyar birnin Jos. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To gaida Zainab, yanzu kuma ga binta da kashi na biyu na labaran duniya. Jami'ai a Madagascar sun ce mahaukaciyar guguwa da ake kira Batsirai ta ratsa yankin tekun India a ƙarshen makon da ya gabata inda ta kashe mutane 20 tare da raba dubu hamsin da muhallinsu da kuma lalata amfanin gona. Ƙasar Madagascar da ke da yawan jama'a kusan miliyan 30 tuni ta fara tunkara bala'in guguwar mai tsanani da ake kira Tropical Storm Ana wadda ta kashe mutane 55 tare da raba wasu dubu 130 da muhallinsu makonni biyu kacal da suka wuce. jami'ai sun ce guguwar batsirai ta afka wa wani yanki na daban na tsibirin da ke gaba can kudu inda tuni al'ummar kasar ke fuskantar mawuyacin hali ta fuskar samar da abinci saboda tsananin fari jami'an gwamnati sun ce masu aiko ceto na kokarin isa yankuna da lamarin ya fi muni a jiya litinin saboda baya yiwuwa bin hanyoyi sha biyu da gadoji sha hudu yayin da kara cika da kogin ke yi ke barazanar raba wasu karin mutane da muhallansu. china ta ba da umarnin sanya dokar hana fita a birnin baez da ke kudu maso yamma bayan da aka gano sama da mutane 70 dauke da covid-19 a cikin kwanaki uku da suka gabata hukumomi sun umarci mazauna garin kusa da kan iyaka da vietnam da su kasance a gida litinin ba za su bar gidajensu ba sai dai kawai don siyan abubuwa masu muhimmanci ko gwajin covid-19 jami'an yankin sun karfafa wa mazauna yankin su yi amfani da kafofin jigilar kaya a maimakon tafiya zuwa kanti da kansu Wannan kullen ya zo ne a daidai lokacin da kasar China ta karbi bakuncin gasar Olympics na lokacin sanyi na 2022 a Beijing babban birnin kasar a wani tsatsauran mataki don hana yaduwar cutar coronavirus. wani dan wasan skate ɗin ƙasar amurka vincent zo ya faɗa a jiya litinin cewa ya janye daga wasannin bayan gwaji ya nuna ya kamu da covid-19 jawo ya bada labari ne yana kuka a cikin wani bidiyo da ya wallafa a shafin instagram a halin da ake ciki australia ta faɗa a jiya litinin cewa ta buɗe iyakokinta kuma a shirye take ta yi maraba da matafiya da aka yi wa allurar rigakafi daga ko'ina cikin duniya daga ranar 21 ga fabrairu da binta da ta karanto mana labaran duniya yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na biyu an dai kammala gasar cin kofin afirka na wannan shekarar da aka yi a kasar kamaru inda kasar senegal ta zama zakara masar ta zo ta biyu sannan kuma mai masaukin baki kamaru ta zo ta uku to sai dai kamar yadda aka saba gani gasar ta bar baya da ƙura daga cikin ƙurar har da zargin cewa cuwacuwa aka tafka wanda don haka ne wakilinmu a garwa muhammadu rabi'u ya haɗa mana wannan rahoton tun zamanin zamunna wasannin motsa jiki ke fama da matsalan mafiya musamman a bangaren 'yan kullun kafa tattare da cewa mun bibiyi abin da ya faru a wasan najeriya da tunis ba mu samu cikakken bayani ba amma in ji yaya annur malamin koyarwa ya kara da cewa nous voulons savoir To yau dai za mu iya cewa kungiyar FIFA na iya kokarinta don ganin cewa an kawo sauye-sauye kuma an yaƙi wannan mafiya da ake gani da kuma mutane suke yan raɗe-raɗe a cikin wato a duniyan kwallon kafa to saboda haka hanyoyin da za a bi za a bi domin ganin cewa an yaƙi wannan al'amarin akwai kuma hikimomi da dabaru da ƙungiyar fifan ta da domin yaƙi da wannan abin so da yawa waɗansu abu za su iya faruwa alal misali in aka dubi kaman wasan da kamaru ta yi da argentina ko a san kofin duniya mutane za su iya yin hasashen cewa kasan argentina ta sayar da wannan wasan ne ba haka ba ne kuma to saboda haka ba a ce wai lalle mafiyan babu bane akwai hakika akwai amma kungiyar fifa gwargwadon ikonta don ta ga ta ga bayan wannan al'amarin ya kamata kungiyar fifa ta yi wani hoɓɓasa domin tsarkake da kuma killace wannan area Aujourd'hui, la mafia, est visible surtout en sport. Lorsqu'il s'agit de sports collectifs, c'est plus grave encore. on a assisté à A nan dai wato za mu iya cewa sanin kowa ne cewa lallai ne al'amarin mafiya ya shigo cikin batun wasanni baki daya musamman ma wanda yake hada jama'u da yawa. An fi akari da wannan abin ko kuma ce ya fi bayyana a zahiri a sha'anin kwallon kafa in aka dubi yadda 'yan siyasu da kuma gaggan masu kuɗi suke hankilo suke wada tsaki a game da wannan al'amarin an san abu ne wanda yake lallai ne zai ba su kuɗaɗe masu yawan gaske in aka kuma duba yadda tafiyan wasan take yadda ƙasashen suke ainihin kawo club in nasu na ƙwallon kafan za ka lura kaga ba wai lallai 'yan wasan da ƙwararrun da ake jira ne ko a yaushe suke zuwa ba wani sa'in za ka ga akasin haka wannan ina nuna a cikin duniyan wasan ƙwallon ƙafan in cin hanci da kuma waɗansu iri abubuwa waɗanda ke ba shi ba ne sun riga sun kutsa cikin wannan al'amari sadu ya uba ya ƙara da cewa parlant justement des crimes a game da waɗannan sabbin hanyar sadarwa da suka bayyana su 'yan mafiyan na amfani da irin waɗannan hanyar sadarwa domin su sha kan wato alkalai a yayin da za a yi wasa domin su wasu cin hanci ba su na goro don ganin cewa an yi abin da ransu yake so to waɗannan ire-iren halayen da a duk ilin da aka wayi gari su 'yan mafiyan ilimin suna daɗa wato karuwa a wannan fanni suna daɗa fitar da hanyoyi daban-daban fatan ita ma fifa ta zage dantse da fatan sabbin hikimomi da dabaru da aka samu za su taimaka domin haƙun ya cimma ruwa muhammadu rabiu ba daga birnin garwa jamhuriyar kamaru To a gaida Muhammadu Rabi'u, kafin mu je ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan. yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari da shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. A taimaka mu dai a duba shi shugaban bari ba shi bane shugaban ƙasa ba kuma shi ba da aiki ba shi ne kamata duk wanda aka san dai haƙƙinsa bai fita ba to ice a zo a bi masa haƙƙin. kira na ga janar muhammadu buhari a taimaka mana tsakani da allah an kware mu akan wannan aiki a sake duba da idan rahama wannan abubuwa da gwamnati ta bayar sako na gare shi mai girma janar muhammadu buhari taimaka i duba mu akan wannan aiki da ake masu saurayi talakawa kenan a jihar kano najeriya waɗanda sabon aikin shimfiɗa layin dogo daga kano ɗin zuwa kaduna birnin gwamna ya ratsa ta gonakinsu suke roƙo ga shugaban najeriya muhammadu buhari ya sanya baki dangane da haƙƙinsu na diya a dakace mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai ba zama madalla masu a ɗaya daga cikin shirye-shiryenmu da suka gabata kun ji korafin wasu talakawa a jihar kano najeriya game da rashin cikakkiyar diyyar gonakinsu daga gwamnatin tarayyar najeriya bayan da aikin shimfiɗa titin jirgin ƙasa da gwamnatin ke yi ya ratsa ta gonakinsu na noma biliyoyin dalar amurka ne dai gwamnatin najeriya ta keɓe domin gudanar da wannan aiki wadda aka biya wani kamfanin ƙasar china kwangilar ginawa bisa alkawarin kammalawa a shekara ta 2023 wato baɗi kenan idan allah ya kai mu kuma ce zuwa yanzu dai tuni wannan aiki ya fara kankama sai dai har yanzu waɗannan manoma talakawa kuma magidanta musamman na ƙananan hukumomin kiru da madobi a jihar kanan najeriya na ci gaba da korafin rashin biyan haƙƙinsu na diya sunana adamu musa ya aikin jirgi gaskiya da ake yi to alhamdulillah za mu ce mun miƙa godiya mu ga sarki allahu ni dai na ma ba daga cikin awo amma kawai sai na auna gari ma muka tahi kawai an kwashe min an kwashe min nawa an kwashe na kanwata tsaharatu an kwashe na kanwata hawa an kwashe na kanina isu ina mina an kwashe na kanina garba ina mina shi ma an kwashe gonakin mahaifinmu ko kukoki kadai a cikin gonakinmu sun ishe mu mu sai abinci to yanzu mun dogara da Allah da shi ba komai yanzu an tashe mu a inin fasalin gonaki yake da nawa da na tun da na mahaifinmu ne aka raba mana to lallai zai kai miliyan takwas nawa aka ba ku mu an bani an bani dubu hamsin an ba tsaharatu ta dubu hamsin an ba isu na dubu hamsin an ba abubakar dubu hamsin dubu hamsin hamsin aka ba mu gwani ba dan ma allahu ta'ala mun kai korafi ba da wani mm, lauya da yake dan nan garin da ya taimaka ba dan haka ba za mu samu komai ba ba za mu samu komai ba da shi ba don da mu ba mu da karfin za mu kai kara sai dai wajen Allahu ta'ala da kuka yi korafi eh, shi eh, lawaya ya muku hanya nawa aka kara muku ah, mu abin da aka ba mu dama dubu hamsin hamsin ba dan shi ba ma mu ba mu daga cikin ma magana ba mu ko kwabo eh muna kira shugaban kasa Buhari ya duba mu da irin mutunci a duba mu a mutunta mu a taimaka mana dan maha'inci aka yi a taimaka a karɓo mana haƙƙin mu sunana Bashir Abdullahi gona ta inda Allah ya sa sai da ita zan yi karanci te miliyan ɗaya da ko miliyan ɗaya da dubu ɗari lokacin da aka zo aka dau suna na yi complain na ce a koma a duba auna mu mitan ta an ce ba za a auna ba aiki ya bi ta kanta ta zama hanyar jirgi yanzu an dala ba dauka an ban sunana Dayebu Umar bangaren mu an ba mutum biyu haƙƙin mutum biyu ba a basu ba mu wannan aiki gaskiya mu dai a tare da mu ba ci gaba bane gurin da muke samu mu gyara mu ci abinci Allah ya ba mu abinci an zo an karbe mana an mana dole an ce kasa ta gwamnati ce ba ta talaka ba ce to ni gurin da aka kwace in kasuwa zan sashi in sayar miliyan ɗaya da rabi ba zan sayar ba dubu ɗari shida da hamsin aka bamu. sunana sa'idu ibrahim aikin jirgin ƙasa ya zo dai ya cutar da mu gaskiyar magana wurin da muke neman abin da za mu ci abin nan wallahi talla an zo an kwace shi gaba ɗaya hatta lallan da ke ciki in zan sai da shi na fi ƙarfin dubu ɗari da hamsin wallahi abin da aka ba naira dubu ɗari haka haka zo aka ture mana su cikin damuna an gama ba mu ma gama aiki ba haka zo aka dingi kana ciki kana kokarin ma ka gyara mai mota yana bi ina sharewa kai gonan nan taka da aiki biyu ta kanta da kasuwa kasa ta nawa za ta yi akalla miliyan biyu ko uku wallahi zan samu To nan gaba a cikin shirin zamu ji irin kokarin da masu rike da sarautar gargajiya na yankin suke yi wajen ganin an yi wa waɗannan talakawa nasu adalci da ma abin da hukumomi masu ruwa da tsaki akan wannan aiki ke faɗi a dakace. Duka da an so shi inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka. masu rai alhaji nasir muhammed shine dagacin garin yakon guda cikin garuruwa da waɗannan al'ummomi ke neman haƙƙin su a yankin kiru da madobi. Zuwa aka da aka aka auna da sun gaya mana kuma har gaban hakimi sun faɗa. To amma ba mu san yadda suka tsara biyan diyar su da me suka auna suka ɗauka suka biya diya ba. Amma gaskiya ne talakana sun zo sun samu wasu an biya su abin da bai kai ya kawo ba wasu ma ba su samu ba. daga baya da suka yi korafi aka dawo aka ba wasu dubu hamsin wasu dubu ashirin ashirin kuma har yanzu ma koyon da ba su samu ba ni dai daga gare ni an gaya mun kuma na gaya wanda ya kamata to tun da ka ce kai ma ka kai wani gaba hmm. yanzu a wace matsaya ake ko wani hali ake ciki to gaskiya ni ba zan iya ce ma ga halin da ake ciki ba tun da duk abin da na gaya ma ni dai na san wa'inda aka yi list ɗin su ya zo ya ba su dubu hamsin hamsin waɗanda kuma suka kawo mana kuka gaban mu an ba wasu dubu ashirin ashirin fama ga shi har yanzu talakawa nan naka na ci gaba da yin korafi musamman la'akari da cewa wasu sun ce gona su ɗaya ce kuma ga shi an raba su da ita amma ba a ba su abin da ya kamata ma ko da kasuwanci ne su je su ko kuma a'a su yi wato su sai wata gona ban akwai. to ai dole ne yanzu misali ka kana da gona kamar ta dubu ɗari bakwai ko takwas ko miliyan ɗaya an baka dubu hamsin ko dubu ɗari biya ka baka ai ba a biya ka abin da za ka je ka dogara da kanka ba kuma ni na san akwai wanda gaba ɗaya gonakin nasa sun ƙare to yanzu gaba ɗaya muka kalli abin nan a wannan hali ake ciki ka san akwai abin da zaka iya akwai abin da kuma ni a matsayin ya yafi karfi na da kai bayanin cewa ka miƙa wani gaba eh, so kana bibiya tun da su gashi har yanzu suna korafi talakanka to aini wannan magana da kake ba wani talaka da ya zo ya sake samu na da wannan zancen wai yana ci gaba da korafi ni dai tun san da aka zo aka ba su ni yanzu abin da nake gaya ma ni na san an ba su dubu ashirin an ba su dubu hamsin to wannan kuwa ko ko kai ne ka san wannan ko karamar gona ce da kai a shekara ɗaya sai ka aikata abin da ya wuce haka kamar daga na cewa shi kansa ya gamsu cewa ba a yi adalci ba ta fuskar biyan giyan nan sosai ma kuwa To sai dai Alhaji sagiri Suleiman da ke zaman manajan shiyar arewa maso yammacin Najeriya na kamfanin da ke kula da kadarorin hukumar sufurin jiragen kasa ta Najeriya na cewa. Mu abin da dai muka sani za a yi ga baki ɗaya tun daga Kaduna har Kano. Ungona ta fi 75 meters faɗinta akan wannan 75 meters wanda suka rasa. a kan shi ne za su yi rezan ɗin abin da za su biya compensation su wannan consultant suka zo suka yi capturing ɗin data na inda ainihin kowa inda na hanyar jirgi ta ratsa ta gonar shi ta wuce ishadi ne kaga ta ɗauki gona ga baki ɗaya mun kira mutanen nan wanda suke biyan oh, conservation ɗin nan mun yi zama da su akan cewa su lura da haƙoƙin jama'a wannan abu ne wanda dama automatically dole mu bada report yadda ko da gaba in an tashi wani abu makamancin haka an duba ga wani irin gyara ne ya kamata a yi kuma a yi shi insha Allah. Masu Alhaji Sagir Suleiman kenan manaja a kamfanin da ke kula da kadarorin hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa ta Najeriya kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta To da Mahmud yanzu kuma ga silabar ma da sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta cewa shugaban kasar Nijar ya yi kiran kasashen Afirka su haɗa kai domin murkushe tashe-tashen hankulan da ake fama da su a baki ɗayan yankunan wannan nahiya. Muhammad Bazum ya yi wannan kiran ne a yayin da yake jawabi a taron ƙungiyar AU wanda ya haɗa shugabannin ƙasashe da na gwamnatocin Afirka a ƙarshen mako a birnin Addis Ababar ƙasar Habasha. jaridar ta ce shugaban ya kuma ja hankulan kasashen da ke da hannu wajen gurɓata yanayi da su tuna da alkawalan da suka ɗauka a taron biranen paris da marrakesh da glasgow jaridar air 4 na cewa ministan shari'a ikta abdullahi muhammad ya tsige shugaban kotun abalak abdulrahmani burema daga mukaminsa a matsayin matakin ladabtarwa ko da yake ba a bayyana dalilan sabke alkalin daga kujerarsa ba ana alakanta wannan mataki da tarzomar da ta barke a garin abalak bayan da shugaban kotun mai shari'a abdulhamani burema ya kulle wani malamin makaranta da wani mai shago saboda sabanin da aka fuskanta a tsakaninsu da wata 'yarsa jaridar larudel rue na cewa kotun sai da yawo ta bayyana ranar 31 ga watan mayun 2022 a matsayin wacce za ta bayyana hukuncin da ta yanke a shari'ar da take yi wa ɗan takarar jam'iyyar rdr canji muhammad usman da ke kalubalantar muhammad bazum na pnds tarayya dangane da sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar niger na 21 ga watan fabrairun 2021 jarir ta ce a ƙarshen zamanta na ranar ɗaya ga watan fabrairun da muke ciki ne kotun mai ofishi a abuja ta ba da wannan sanarwa bayan da ta saurari bahasi daga bangaren da ke korafi ko da yake waɗanda ake tuhuma ba halarci wannan zama ba saboda wasu dalilai mun karkare da jaridar murya la voix du niger wacce ta ruwaito cewa ɗaliban makarantar boko ta 'yan mata zalla da ake kira ekwalfi da ke garin walam na jihar tilaberi sun auna arziki bayan da aka gano wata nakiyar da aka bisne a wani ɗakin karatu yarar ta ce inda aka yi sa'a tun kafin ɗalibai su shiga aji aka gano nakiyar da aka totse a ƙas kuma wannan wata alama ce da ke nunin yadda matsalar tsaro ke shafar sha'anin ilimi a yankin tilabere sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaishe ka da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a taƙaice. To a takaitattun labaran na duniya akalla mutane uku ne suka mutu wasu kuma sun bata a Najeriya bayan tarwatsewar wani jirgin mai. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz sun gana a fadar White House jiya Litinin don tattaunawa game da yunkurin da Rasha ke yi na kai yaƙi Ukraine. shugaban faransa emmanuel macron ya tattauna da shugaban kasar rasha vladimir putin a kokarin dakile barazanar kai yaƙi da rasha ke yi wa ukraine To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin binta Suleiman Yaro wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma Salamun Abu wanda ya haɗa da kuma injiniyan mu yanzu Carl Stalin. Ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa sai an jima. Wasalam.